DW. Amsoshin takardunku. Jama'a masu mu barkamu da kasancewa daidai wannan lokacin da muke gabatar da wannan shiri da ke kokarin sama muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da kuke aiko mana. Shirin da wannan karan nemun ta gahiwa na shirya zan kuma gabatar da shi da fatan za a kasance da mu. Jama'a kiran ku maza jama'a ta takardunku na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jamis ku karkata duka kunnen ku muke ku kwatan baya kuke yi tunatarwar mu kuma rabbi ku sadaka da hannunku. To madalla tambayar farko cikin wannan shirin ta fito daga abba bin muhammad unguru wanda ke neman sanin tarihin garin guru da ke jihar yobe a tarayyar najeriya kuma domin jin tarihin wannan gari na unguru muka tuntubi dr lawal jafar tahir wani kwararren masanin ilimin tarihi da ke koyarwa a jami'ar jihar yobe da ke najeriya idan ka ce za ka ba da tarihin guru a yanzu za ka ba da tarihin garin da ya doshi wajen shekara 400 ne ba kaɗan masana da dama sun ɗan yi rubuce-rubuce kuma sun yi bincike kan yadda tarihin guru yake amma akasari dai wanda yake a hannu wanda kuma ya fito daga ainihin bakin magabata shine wannan gari na guru an kafa shi ne tun wajen shekara ta 1630 ko kuma da 31 a wani ƙauli kaga in ka duba zaka ga kusan shekara 400 kenan a lokacin daular sayafawa ta kanurai wanda kuma shine suka kafa gwamnoni guda hudu ɗaya daga cikin gwamnonin da aka kafa a wannan shekara shine galadima wanda da kanuri galtima aka san shi amma galadima din turawa ne suka mai da sunan ya zama galadima wanda ya taho wato daga yamma da safewa da nasti aka ce zo ya kafa kamar wani gari wanda zai kare ainihin birnin gazargamu daga ainihin shigowar mayaka ko kuma a shigo tere din wannan ah, daula galadima na farko wanda ya taso daga birnin gazargamu aka kuma mai a wannan lokacin ya turo shi ya zo ya kafa wannan birni shine galadima mamadu a makintami wanda ya taso da tawagarsa wajen dawakai kusan 200 da wani abu da kayan duk abin da ya kamata a kafa birni bai tsaya ko'ina ba don an ba shi e, umarnin cewa kar ya tsaya ko'ina sai ya zo inda ya samu wannan ruwa da yake cike da dore na ruwa wanda harshen ake kiransa gurci wanda daga nan ne aka samu ainihin sunan garin guru to tun wannan lokaci dai gaskiya a zuri'arsa ce take mulki a wannan gari na guru da sunan galadima an yi su da yawa kuma an yi yaƙe-yaƙe don a wannan lokacin har sun dangana da kwara wajen kwararrafa kuma daga arewaci har zuwa da magaram duka wannan kasa ce ta ta saifawa da nasi kuma gwamnan wannan area galadima shi yake kula da wannan duka yana sa jikokinsa da 'ya'yansa sun gaje shi kuma an yi ta yake yaƙe kuma haka suka yi ta cin nasara a wannan lokaci zaka ga turawa da suka zo Najeriya suka mamaye kasar uh, Najeriya tun daga kudu har zuwa arewa uh, suka kakkafa ainihin masana'antunsu da wuraren da za su dinga ɗiban ɗiban kayan albarkatun ƙasa suna tafiya da su ƙasashen turai a takaice dai guru dai sai da ma aka kawo jirgin kasa zuwa guru kafin a kai shi birnin maiduguri don an kawo jirgin kasa zuwa garin guru a rawun 1929 that is alif 1929 a wani kauli kuma da 30 duk wanda ya san garin ya san cewa an kafa wannan a railway bayan ga station din railway kuma an sake jan railway ya shigo cikin gari har ya zuwa kwata kuma in ka duba zaka ga yadda aka gina kwatar guru guda uku ne kawai a arewa da na guru da na kano sai na zaria za ka ga manya-manyan sto ba wani abu bane ya sa turawa sukan zo su ɗebi albarkatun da suka samu a wannan gari na fata da karo da gyada da wake da dukkan abubuwan da suke nema na cash crop eh, albarkatun gona wanda za su kawo kuɗi arziki ne a cikin garin guru mai ɗimbin yawa wannan jirgin ƙasa da aka kawo ya kawo bunƙasar wannan gari kuma baƙi sun shigo gari sun zo sun haɗu da ainihin waɗanda suke da garin kuma allah da ikonsa albarka ta garin ta yaɗu ɗaya daga cikin galadimomin da gaskiya ya zauna a tsayin daka ya bunƙasa wannan gari ne galadima mai kyari mahaifin sarki na yanzu kenan a zamaninsa gaskiya guru ta bunƙasa ta zama birni kuma ya zama ɗaya daga cikin eh, sarakuna a arewa waɗanda har firimiya ma yake girmamawa kuma wannan ya saka shi daga ƙarshe ma har aka ba shi wazirin borno aka mayar da shi mai duguri sannan kuma mutane da dama suka bi shi sannan na biyu gari ne wanda gaskiya ya gaji malinta kuma za ka ga an yi manya-manyan malamai a cikin garin guru irin su shogi brima irin su ainoma irin su sheikh usman filatiya ga sunan ba iyaka waɗanda gaskiya malamai ne ko ina kuma an san su a duniya dalilin wannan kuma ya. mutane da dama sun zo neman ilimi garin gurwan da kuma a dalilin haka Allah ya kaddara zaman su har ya zuwa yau kuma suka haifa zuri'ar su mata ta haifa sannan na uku gaskiya gari ne wanda yake da zaman lafiya ba a san shi da fitina ba duk wanda ka duba zaka ga garuruwan da ake ta tashin hankali da sauransu Allah da ikon so guru Allah ya kare shi daga irin waɗannan fitinu na tashin hankali tun tale-tale har ya zuwa yau sannan abu na hudu zaka ga cewa gaskiya gari ne wanda yake ya kawo an samu wayewa fiye da sauran makwabta ko kuma fiye da sauran garuruwan da suka taso tare wannan kuma ba wani abu ya sa illa yawan zuwa 'yan kasuwa da suka biyo jirgi suka taho garin kuma wannan ya saka inyamurai yarbawa da kabilu da da yawa za ka gani cewa an zo an zauna a garin kuma wannan mu'amala ta mutanen gari wanda suka samu ta, samu asali tun lokacin suka galadima mai kyari sun karɓi baki sai ya zama na kawai duk wanda izo guru kafin ka ce me za ka ga ya zama ɗan gari saboda kyakkyawar mu'amala da ake da ita ta karɓan baki wannan abu da ya kamata a sani game da ainihin tarihin guru shine za ka ga cewa gari ne wanda yake tun tale-tale saboda an san abin da yake da akwai an kawo barikin sojoji an kafa tun wajen kusan 1978 ko 77 suna cikin gari har aka yi barracks kuma duk inda kaga gwamnati ta zo ta kafa ainihin barikin sojoji to ta kafa shi ne saboda tana ganin wannan gari yana ɗaya daga cikin inda za a iya neman a shigowa ainihin wannan ƙasa da wani wata manufa saboda haka dole ne a kawo ainihin defense a wannan gari a ajiye saboda irin waɗannan abubuwa kasancewar ma'aikatu da dama da aka zo aka yi ta yi a wannan garin ya kawo ci gaba ya kawo bunƙasa a tarihin guru za ka ga cewa in ka ɗauke maiduguri babu wani gari babba a cikin all borno ko kuma zuwa borno da za ka iya kwatanta shi da garin guru a wannan lokaci kaya wannan din ya sa gaskiya dukkan wanda aka turo shi guru daga maiduguri za ka ga cewa yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a masarautar borno ai shi yasa ma za ka ga cewa suka ɗauke galadima mai kyari suka mayar da shi ainihin maiduguri kuma suka ba shi wazirin borno saboda ganin cewa an bar shi a guru ɗin a wata majiya za ka ga cewa kusan garin zai iya cewa kuma zai iya fita daga ganin ainihin masarautar maiduguri ganin dangantakar da guru take da shi da manyan shugabannin najeriya kamar su sardauna da sauransu to kamar dr lawal ja'afar tahir menene kuma baya ga waɗannan bayanan da ka zayyana game da guru ya sanya garin wato yin fice a tarihance a halin da ake ciki da ma a baya daga cikin abubuwan da ya kamata a sani a tarihin guru shine eh, musulunci ya samu karbuwa tun lokacin da ainihin musulunci bai je ko ina ba a arewacin najeriya za a iya cewa tun bayan jihadin usman dan Da kuma malamai suka taru a garin shi yasa a al'adance zaka ga cewa mata zai yi wahala ka ga ana saka su a makarantu kamar na boko a wannan lokacin ana ganin kamar boko din ma wani abu ne wanda yake ba mai kyau ba saboda haka babu abun da za a su yi illa su yi karatu ko na islamiyya ko na allo shi yasa zaka ga ko a arabic language a yau tana ɗaya daga cikin garin da tafi kowa producing din arabis waɗanda suka fi a gaskiya ilimi a harkar larabci ba ka isa ka ce a wani gari a cikin jihar yobe har ma ka dangana da maiduguri wanda za ka ce ya fi guru tarin waɗanda suke da ainihi akan ilimin harshen arabiya ba babu tarihin ainihin tashin hankali a cikin tarihin guru in ka ɗauke kawai lokacin yakin basasa wanda aka yi ganima wannan kuma tsakanin mutanen arewa ne da inyamurai ba kuma guru ne kaɗai ko ina ma wannan an ɗan samu wataƙila za a iya cewa kashi goma ne kawai daga cikin kashi ɗari na tarihin guru wanda babu babu lokacin da za a iya bayyana komai da ku daga baya ta zo ta zama local government bayan an yi creating local government ta fita daga hannun district officers kamar yadda da yake har yi zuwa yau tana da uh, sarkin yanka mai daraja na ɗaya kuma na daya daga cikin manya-manyan local government na jihar yobe wanda aka yi creating dinta daga cikin garin maiduguri daga borno a 1991 to madalla da fatan abba bin muhammad unguru da sauran masu mu sun gamsu. sai kuma tambaya ta biyu da ta fito daga bashir muhammad gudumbali wanda shi kuwa ke neman sanin tarihin fitaccen mawaki a jihar borno shatima mansur kuma don haka ne muka tuntuɓi shatima mansur ga kuma tarihinsa da ya bayar ni dai bahaushe ne uwa da uba bahaushe ne nake ma'aifina mutumin getso ma'aifiyata mutuniyar daura amma ni ba su haife ne a kano ba kuma ba haife ne a daura ba an haife ni a sudan wani gari mai suna kasada 1965 bayan na kai shekara bakwai an kai ni makaranta na yi karatu amma karatun islamiyya na yi na yi class 1 na yi class 2 to bacin haka tafiya ta zo mahaifinmu ya riga mu zuwa nan da wajen shekaru shida sai ya aika aka ɗauko mu mun zo nan maiduguri wajen 1973-74 lokacin da ake naira da kobo sabon kuɗi haruna uji yana an canjin kuɗi inda naira da kobo sabon kuɗi jikinsa akwai dalar gyaɗa menene menene haka dai ni a kano nake tare da kannan babana shi kuma babana kasuwanci yake dan kasuwa ne Allah ya kashi nan Maiduguri ya zama sa nan Maiduguri mahaifiyar mu kuma daman a hanya ta rasu Allah ji kanta tun kan mai iso nan Allah bai sa ta iso nan ba to haka dai muka zo ne mu dai muka zo rayu gurin shi to Shatima Mansur bangaren wannan sana'a ta waka kuwa ya aka faru da farko akwai yayan mamata shi ma yana nan kano ne yana aiki a kamfanin kano state ne ma sai ya sa ni aiki a kamfanin nico sweet daga baya sai ya haɗa da wani abokin shi shi kuma abokin nasa direba ne direban babban mota ne trailer na iya mota a garin yin lasis kasan da a najeriya ba lasis da kai dubure da kyau to ni na kai manzalin za a min lasis na zo nan lokacin kalli a yau na yi test an abinan ina ina jiran lasis ina sai kamal ya zo gurin ma'aifina Allah ya ji shi ina zuwa gurin sannan ganin wannan abin da yake yi to zama zamana a Kano akwai mutanen da suke irin wannan mutanen Sudan ne su ma hausawa ne da yawancinsu da fulani irin mutanen mu na sudan din nan san akwai lokacin da sudan ta yi koran mutane kamar na ghana din nan to wani ba kore su aka yi fishi suka yi wasu suka to suka zo nan kano aka ba su gurare a nan suna zanne suka ci gaba da karatunsu wansu suka ci gaba da sana'ansu wansu magina ne to in sun tashi biki suna dan bikinsu a kowane ana ce mishi sheba allah jin shi ma ya rasu shi yake musu waka to yana irin kaɗe kaɗen nan na hasu ni kuma he na shawu gangar guda uku nan yanke ɗauka in ke kaɗa duk wanda ya san da da tare da kamal ai ganguna in ke kaɗa mishi irin guda uku nan wanda ake matsayi haka to ni ma dalilin kaɗa nasu jira lasis ina ina zuwa gurinsa akwai wani yaransa shi ma Allah ya mishi cika sunan shi malami dan madubin mata ake ce mishi to ni ranan an zo za a yi wasa shi kuma baya nan bayan da za a yi sai na ce kai bari gwada wannan abu kawai na ɗauka ina gwada kawai aka ce na iya shi kenan na cigaba da yi yau da gobe ka san ba abin da ta bari kawai sai na kware akan abin ma gaba ina yin haka haka ta har na zo na bar wannan kuma na kama boss Allah ya yi min arziki ni ma san boss ta kai na nake tuka na tuka bus na tuka bus haka haka sai Allah ya kawo annan mawaka Ibrahim Hussein na Abdulgadir Salim to sai aka ce tunda ni ina jin larabci in zo in taimake su yawa da wannan matar Baha Abdul Karim yanzu za su yi hayan mota ta in dinga kai musu kayan aikin su inda za su yi biki in sun gama an ɗauko in kawo to ina haka ina daukan kaya ina ka na kai musu kaya sai yanzu kuma dauke su mawakan kai in an gama ni zan dauki mawakan kai su kuma zan dauki kayan suna biya na da kyau lokacin balas in mata ma bai kai mai taka kara ya karya ba ranar suka tashi gyara wannan abin nasu gangunan suka fashe suna gyara yana daukan dan kada kadan kace ai kai wannan kana da kokari wallahi zaka iya wannan abu muna ganin kai kana da opportunity kai wannan abun ma fiye da ma inda kuke yi yanzu saboda kai yanzu yaro ne to sai Allah ya sa na zo na ya aure sai na samu mai ɗaki na tana da ciki da aka haifa mini haifuwa daya to daman can mahaifina tun kan yarsu ba ya sona da wannan sana'ar kawai dai ina yi ne yana faɗa bayan rasuwarsa da aka min haihuwa sai na sa a zuciyata kan insha Allah mutum da gashi gashi ni na bar wannan sana'a in za ka shi wanda mai gidana ka tambaye shi me dalilin bari na shi gurinsa ba zai sani ba kawai na bari na zo na kama aiki na na mota ina yi ina yi daga ya baya ni ban san yadda aka yi ba kawai dai in Allah ya kaddara abu mutum zai yi zai yi kawai na ji na cikin wannan abun ina yi ina yi kaɗan tun ina zuwa in an yi suna za a kira ni je na yi in an yi kaciya za a je na yi kaɗan kaɗan sai suka ce mu kai baka kama mana guri mana kamar yadda wani yake wasa a tokyo condition kai ma kaza kaza haba ni in za na isa na kaza a za ka iya mana kaza kawai suka je suka kama min sahara wasu abokan mu ne masu ya wali suka je suka yi mun bukin in sahara kaza kaza na zo na fara wasa a nan wasa-wasa kaɗan-kaɗan abin yana ta bunƙasa daga sahara ne aka kira ni a gidan waƙannin shehu da na yi shehun borno ɗin nan mai martaba ya kira ni ya ce ya ji mutum yana musu waka bai san daga zan daɗin bashi tarihi na kaɗan ina zuwa na gaishe shi an dan kwambi kawai sai aka kira ni aka ce a ai za a bani wai shatima na ce me shatima aka ce ai wai wata wani taitil ne na kaza kaza kaza eh, ko za ka daɗa ne a nan open air theater da jama'a suka taru sosai a shi ne shatima ɗin ya bi ne yanzu ka ji sunan an kwace mansur ɗin ma na zama shatima kuma mun mansur ɗin ma ba suna ba ne ba suna na ba ne suna na yanka ne, yanka muhammadu nake to amma an koma baya tun da can a sudan ɗin lokacin muna makaranta akwai wani direba sunan su mansur to kuma akwai ɗan yana zuwa gidanmu yana dan hira da mu yana santa to in ya zo ni yake aika in kira ta in na zai dan bani irin sisi ne ko sile to in muka tashi daga makaranta sai in tsaya kan ranar na ranar ta kare ka yarin ta balade ranar kusan ta kare a kaina ina jiran wai sai ton in shi ya zo da bus mansur da larabci in ce mishi wasilna in ce rage mana hanya sai ce mana arkabo ko hau sai mu shiga mota sai kama zan yi latti a gida a ce ya kai kai latti a ce muna jiran wani ne to in na zo gidan ma kuma sai na hau kan kujera ina wasa irin wasan yaran nan ni wannan motar tashi nake kwaikwayo bum bum bum a mahaifiyata a ce ga abinci an kawo sauko ba zan iya ta zo da lallashi za ta tarashe ni me wannan kake yin in ce a mota ce wannan motar waye wannan in ce motar mansur ce ta to mansur sauko ka ci abinci tana faɗa min mansur mansur ɗin kawai mutane suka bi ni da wannan sunan sunan sai ya bi ni Allah abin godiya ba abin da za mu ci. shehu shehu mai dabara ne shehu birnin ga shehu mai amana ne ga kuma shehu mai jama'a ne babban kifi babban gora babban kifi ai sai babban gora jama'ar birni duk suna in gaishe to da fatan masu mu sun gamsu da waɗannan bayanai da aka ji da haka ne kuwa muka zo ƙarshen wannan shiri na amsoshin takardunku na wannan makon madadin al'amin suleiman muhammad daga yankin arewa maso gabashin najeriya da ba sauran abokan aiki ni ne muntaka ahiwa nake cewa a kasance lafiya daga nan bon Adamu Dibal Difitin Barno Baba Ahmed Jidda da Baba Ahmed Jidda Goni Ali Sifikan Barno Goni Ali Sifikan Barno again, shit.